وجعلنا منهم أئمة To su bani Isra'ila da an ka samu Musa ya zama shigarwa gare su ya zama kuma rahama gare su, kamar yadda kuma kai ma ka zan rahama ga mutanenka. وجعلنا منهم أئمة منك سنة شوغبني دقا تكن بني إسرائيل سبو دا سنبي وانا للتافي يحدون الناس سنة شير يد متاني بأمرنا دا أمر نمو لما صبروا دون هنقلن دا سنكي أي على اتباع كتابين لو كتب سنكي هنقلي قبل للتافي سو وعلى دين سنكي هنقلي قبل الدين سو وعلى البلاء سنكي أوتكما وهلا من عدوين دقا مكيان سو sai mun ka abin nan sai mun ka ɗaukaka su mun ka sanya su shugabanni وتشديد اللام او اي حين صبروا لوكتين da sun kai hankuri ala zalika wa fi qira'atin bi kasari bi kasari lam lima sabaru don hankurin da sun kai wa sababin wato ma masdariya wato mun kai mun ka sanya su shugabanni saboda hankulin da sun kai wa kanu bi atina yuqin sun kazan kuma suna yaqini da ayoyin mu na taurat ayyuminuna wa amaluna bima fiha kun gani bani isra'ila lokacin da sun kai imani da taurat sun kai aiki da ita Allah ya ɗauka sun kaza shugabannin duniya duka lokacin da sun ka bar aiki da taurata da injila an kai ƙasa da su kun gane ku? haka nan shi ma wannan qur'ani in musulmi sun kai aiki da shi za su ɗauka su sama in sun ka bari za a yi za su yi ƙasa ba ma a barin dan uwansu musulmi ya mallake su wani kahiri zai mallake su kun gane Allah ya tsare mu to ci gaba To wala ma bayyana ta'ala annal Qur'ana laysa bi bid'in wato lokacin da Allah ya bayyana Qur'ani ba shine farko ba وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بأول رسول من الله كما منظون الله باشين فرقم منظون دقى الله با to falakar ja a Musa bi kitabin Musa ya zo da littafi misali kitabi kamar littafinsa wato shi kuma Musa annabi ne manzo kamar shi sallahu wa haddada a bayan an bayyana wannan sannan kuma aka ɗebe ma'anna aka ba shi hankuri sannan kuma aka tsoratar da waɗanda sun kai kiyayya da shi suka ce ba su karɓa abin da ya ce kamar da cikin wannan aya fa ƙala ya ce inna rabbaka wato inna rabbaka huwa yusul bainahum ya uban ya muhammad wato ubangijinka shine zai yi hukunci bainahum tsakanin mutane ya mulki ranar kiyama fi ma kanu bi yakhtalifun ga abinda sun kazan suna sabawa ga wannan qur'ani min al imani bil kitabi na imani da littafi wa adam al imani ko rashin imani da shi wato mu za mu yi hukunci kada ka damu to ci gaba awalam awalam awalam لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساجدهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يهد لهم شن بيشير يد سوبا cewa kam a halakana min qablihim min alqurun da yawa mun ka halakar da al'ummomi gabanin su saboda sun ki abin da anka annabawa sun ka zo musu da su ba su ga haka nan ba na fi masakin su mutanen ka waɗanda abin nan ake son su gani suna kullun tafiya cikin gidajensu bi asfarin ga tafiyoyin da suke zuwa sham wa gairi da wani su inda duk sun kai ta zuwa yawo suna bin cikin gidajen su gani wannan ɗaya bai ishe su wa'azi ba wa ya su kula inna fi zalika ga wannan abu da ake gani la ayati akwai ayoyi dilalatin ala sidqi rusul bi gaskiyar manzanni wa ma ja'u bihi da abinda sun kazo da shi afala yasma'un sun ba su saurare sama'a tadabburin wato saurare na hankali wata adan da wa'tuwa don su su riƙi littafin su yi aiki da shi to ci gaba awalam yarau awalam yarau تاكل منه yara ko mutanen kashin basu gani ba an nana kulma mu, muna korawar ruwa ilal ardi da zuwa ƙasa wadda ta bushe Allah ce lana ba ta fiya ba tsiri gare ta fa nukhruj bihi zar'an muhiddar abinna muhidda an shuka game da ruwan nan takul min wan amun dabbobin su na ci daga daga ciyawan nan wa anfusan kuma su ma suna ci dabbobi su ci ganye su kuma su ci kwaya afala yusirun shin ba su gani ba su amfani da basirar su ba su ganin hada wannan fa mulu su yi aiki su gane anna na qadiru ala i'adati mu muna da ikon mai da su bil ba su tashin kiyama ko yumin bil kitabi dan haka su imani da littafi wa yamalu bi su yi aiki da shi ne liqa'il ba su dan haduwa da tashin kiyama wa sabi da isamin sa ba su ga haka nan ba in sun gadi su yi aiki ci gaba ya kuluna ويقولون متى هذا الفتح to maimakon su yi imani sai izgili suke wa waɗanda sun kai imani suna cewa ga muminai bada hadal fatahu yaushe ne wannan eh, hukunci zai zamo hadal hukum wal faslu bai wa kun? yaushe za a yi wannan hukunci tsakanin mu da ku in kuntum sadiqin kun zama su gaskiya yaushe zai auku يوم ce musu yau malfatahi ranar da za a yi hukuncin nan tsakanin mu da ku ko ku ranar hisabi idza ja'a tuminu nabi za ku yi imani da shi inda ma tarawna lokacin da kun ka ganshi. walakin la yanfa alladhina kafaru imanu amma waɗanda sun ka kafirta imanin su bai amfanin su fihi cikin wannan yi walakun hum yanzarun ku ba musu wani jinkiri bil i'adati da komawa zuwa duniya li tawbatin don wata sabuwar tuba ko ko don su kawo wani uzuri shike faril anhu fa'aridu wa Ba'arin anhum an ka ce ma annabi ya kawo da kai daga waɗanda sun ka imani da abin da ya zo da shi kama a aradu adil qur'ani kamar yadda sun ka kawo da kai daga qur'ani kai ma kawo da kai daga gare su kanka damu da su wanta dir ka yi sauraren saukar azaba gare su innahum muntadirun su ma masu jira ne duka wato kullun sauraren suke a ce ka mutu sun huta wato duka hawa da eh, ta suna sauraren wato wata musiba ta kashi a kashe ka an watan ko mutu a fasari huna min ka su huta daga gare ka hadha qawlul amr bi kitabin wannan gabanin umarni da yakin su amma daga baya ana yakin su ko ce amma wa huwa muhkamun wato har yanzu ana aiki da wannan aya fi kulli mujtama'in islami daga inda duk musulmi sun ka haɗu qabla an yataqawwa a muwajahati adwi gabanin shi karhi shi mujtama'il islami ko wani hali ne musulmi sun ka hadu kamin su yi karfi to eh, ah, hmm, to ci gaba sura ta kare wannan a nan yawanci ba a saba da karanta yi kokari ka iya na idan mutum zai karanta ya kamata ya sanar da mutanensa eh in ba saba yi ba ba hmm. eh, in mutum ya je wa ya je kawai inda abin bai karfi ba sosai hmm. in yanzu da ba taba sani ba za su iya rikice ba eh, ya kamata ya ah, ya kamata kawai inda ba sani ba kar ya faɗi abin nan ko kuma sai ya karantar da su ah, kafin kai ka karantar da su dai eh, ka karantar to ga wata sura Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha to wannan sura da attafe tana da muhimmanci kwarai yanzu a nan inda muke ah, kamar yadda za ku ji ana ce mata suratul azabu sura ta kungiyoyi madaniya domin abinda ake nufi da kungiyoyi wata waɗanda mutane sun rarrabu kowa ya bi tashi al'ada daban hiya talasu wa sab'una aya wato aya saba'in da uku ce wa mawdu'u har ra'isi abinda take karantarwa amu adatul jahiliya abin nan kashe al'adu na jahiliya wa izalata da gusar da su anil mai islami wato al'adu na jahiliya a tunkuce su wa kana fiha ayatul rajul cikin ta akwai ayar wanda yayi zina a jehe shi da an kace a shehu wa shehatu idza zana ya kuma. albattata kala min Allah wato tsoho da tsohuwa kenan wanda sun ka taba yin aure in sun ku jehe su in sun yanke in sun don shi zan azaba daga Allah in sun abin nan wallahu azizun hakim amma an shafe ta ga rubutu ga karatu amma ta hukuncin tana nan ذكره أبو بكر بن الأنبار عن أبي عن أبي بن كعب فنصحت تلا فنصحت تلاوته أنك شاهي كراتونتا وبكيه كما ما كنت تنانا kun gane ko wato cikin ƙur'ani babu inda zaka karanta a jehe mai zina amma wannan aya an saukar da ita kuma cikin suratul azabi take an shafe abin nan nata karatunta amma hukuncin ta yana nan kun gane to za mu gani wato tana da wuya mu saurara mu ji bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai manzon Allah ka ji tsoron Allah domin wato abin da a ciki wuya gare shi ai dum ala taqwa ka dawwama akan tsoron Allah wala khabshe an ghayra Allah kada ka ji tsoron komai sai Allah mahama kallafar ka zuruhu din yadda halaye sun ka tsananta ma ka komo ga Allah kawai wala dil kafirina kada kai da'a ga kafirai wal munafiqin da masu munafici fi ma yukhalifu shari'ati ga da sa'a ma shari'arka ko suna so ko ba su so ka fada inna allaha kana aliman lalle Allah ya zama masani bima yakunu ga abin da ke zamowa qabla kauni tun bai bai zama ba shi abin hakiman ko mai hikima ne fi ma ya khalqu fi ma khalqu ga abin da ke halitta shi to abin nan kun je wato da an ka fara kun ga akwai tsanani gare to wata bi واتبع ما يوحي إليك من ربك sannan aka ce masa ita bi ma uhi ilayka ka bi abin da an kai wahayi zuwa gare ka min rabbika wato wahayin nan daga ubangijinka abin nan da an ka ce ka bi shi kada ka karkace inna allaha kana ma ta'maluna khabira allah ya zan ne ga abin da kuke aikatawa ku al'umman muhammad da al'ummar shi wa tawakkal ala allah an ka dai ƙara gargaɗi ga annabi an ka ce kuma ka dogara ga Allah shi Amurka domin wanda biya ya tawo mutane ce ya ture al'adunsu to sai wasu ga abin sai in ya buwaye su ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila Allah ya isa shi zan mai tsaro gare ka eh, wa ummatuhu tabi'un lahu wannan duka gargaɗi annabi an kawa amma al'umma shi ta bi shi fi dalika kulli ga duk wannan mabda'u sura yushir bi taqali ma fiha farkon sura ya nuna kenan akwai nauyi ga abin da a ciki kamar sai a ci bayanu kamar yadda bayanin su zai zo ku saurara summa bayya summa bada ma ja'ala Allah ma ja'ala Allah li rajulin min وما جعل أزواجكم الله تطهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءهم أبناءهم ذلكم قولهم بأبوائهم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل to sun mabada a ta'ala sannan ya fara da zikirin al'adatun jahiliya da ambaton al'adu na waibuwa na jahiliya wa man iya da hana su irin na waibuwa min tilka al'adat za mu ba alin nasi an na lahu karbaini ya kilu bi kulli min kuma ya yana da zuciya biyu ai yana gani nan yana ganin kano yana ganin sakkwato yana konan kaduna duka eh, eh, don na ji tsoron shi kun gane ko na waƙala waƙala ya ce ma ta alallahu lera jalimin kalbani fi jabi Allah bai sanya ma wani mutum zuciya biyu cikin zuciyar shi ba wannan rada alaman ƙala zalika wato an yi raddi ga wanda yace yana da zuciya biyu inna lahu qalbayn yana da zuciya ya aqilu kullu min huma yana ga fahimta da ko wace daya li'anna al-qalba ma'adinar ruhi wato domin zuciya nan ne abin nan ruhi yake ciki shine abin nan inda yake ciki alhayawani na dabba al muta'alliqu bin nas wanda ya ratayu ga rai al insani na mutum wa man ba'il kuwa kuma nan ne abin nan karhi ke hitowa bi ha dukan karhi fa yamtani ta'addudu saboda haka ashe bai ce wannan ƙarya ne duk wanda yace yana ganin wuri kaza ba yana ku wuri kaza ƙarya shike yi wa min tilka adat al zihar akwai al'adun jahiliya waɗanda ake yi in mutum ba ya san matar shi ko ko yana son ya mata ladabi sai ya ce ban ta kamar ban uwarsa wai ya haramta ta kamar yadda uwarsa ta zan haram shi bai sake ta ba balle ta yi aure kuma shi tana nan har abada da an ya kula wahidu minhum wani ya ce li jaki ga matar shi anti alayya ka zahari ummi ke ke zan kamar ban uwata wato kenan ke haramta gare ni amma ban sake ki ba fa ta harumu alaihi ta haramta gare shi walam yunsahni kahu kuma ba shahi auren shi ba bi hadu da ita yana nan fatabqa ma'ahu mu'allaqa wato ta zauna rataye kamar yadda turawa ke yi ake abin nan eh, in an yi kara a ce an sabrashin babu divorce sai shekara goma kenan a zauna tana nan bai ba sake ta ba abin nan shi ko zahiruna min hunna ummahatukum Allah bai sanya matanku waɗannan da kuke yin zahari da su su zan uwayenku ba kun gane ko ya kulu wahid masalli zawjati anta alayka zahar ummi to Allah bai sanya matanku su zan uwayenku ba wato Allah bai tara abu guda ga mace guda ta zan uwa ta kuma ta zan mata ba ay kal hati fi tahrimi haga haramcin su um, ya wani ake cikin jahiliya tahriman wato haramtawa kawai fa wajaba Allahu bil kafara Allah ya wajabtar da kafara da wannan bi shartihi kama sai a cikin suratul mujadala in mutum yayi yi zihari na cikin musulunci to abin nan sai a ce bai iya saduwa da matar shi sai yayi kafara ko ya yanta wuya eh, ko ya ci da mutum 60 ko ya azumi eh, wata biyu kami ya sadu da ita kun gane ko wa minha akwai daga cikin al'adun jahiliya dai kuma <coughs> island a tabanni mutum ya ga dan wani ya dauka ya ce na shi ne ne adoption wanda yake duk duk kafirai na yin sa ai a tabanni bi an yadda iyam na gairi shi da a wadan wani sa ce na wani li nafsi ya ce na shi ne hakikatan wato ya koma ɗansa har kuma yana gado ya shiga cikin ƴaƴansa gaba ɗaya faradda Allah zalika Allah ya raddin wannan kuma babu ba ayi wa ma ja'ala adiyakum abnaakum Allah bai sanya waɗanda kun kai da awar kun kace ƴaƴanku ne sun zan ƴaƴanku hakikatan ba kun gane ko guda da iyu e wato wanda yayi da'awar nashi ne wa man yadda ila gairi abihi eh, ko wato abin nan eh, shi eh, mutum yayi haka nan haram ne shi ma dan yace ubansa ba wanda ba ubansa ba ubansa ne haram ne kun gane ah, zalikum qaulukum wannan magana kuce bi abuwaikum da kunan ku da al'ada kawai kuke faɗin haka nan ba wani littafi kuke bi ba kun gane ko

yana yana da kyawo ka ɗauka ka kai ka renon su amma ba ya halatta ka ce ɗanka ne hakikatan ka gane an ce wanda ya yi renon jariri har ya yi renon ya tarbiyya shi ya zan mutumin kwarai annabi na cewa da ni da shi ka hatayin ya yi ishara da yatsunsa biyu kaga yana da kyawo ka ɗauki jaririn da ba shi da uba ko ko wanda yake ubansa ya mutu kai renon amma ba ya halatta gare ka ka ɗanka ne shi kenan kamar sauran 'ya'ya ثم شرع تعالى أحكام هذه العادات وأتبعنا كان الله يشيك بيان waɗannan al'adu fa bada abin da iye ko da iye waɗanda aka ce ‘ya'ya ne ligari a bayan waɗanda yake ana jingina su ga waɗanda ba ubannin su ba ce wani dan wani ya koma dan wato adaptation kun ga da akwai cikin constitution Najeriya har cikin abin law ana amsa kuɗi da shi kun fahimta ko baya da kyau fa qala yace ud'uhu فإن لم تعلموا ud'uhum li abaihim ku kire su zuwa ga ubanninsu kowa a ce wani dan wani a jingina shi ga ubansa huwa a ƙasar inda Allah yin haka nan shi yafi zama adalci wurin Allah fa in lam ta'lamu aba ba baka san ubanninsu ba baka ce wani baka san uban shi ba wa ikhwanukum fi dini ce dan uwanmu wani dan uwanmu na addini wani wa mawalikum ko kuma abin nan um, um, um, abin nan banu abin ka ce kace dan amina wani dan amina ko ko dan dan uwana da an ta kulu akuna fulan dan uwan mu wane au ibnu ammi fulan dan dan dan amina wane walaysa alaykum junahu hima akhfatum bi babu laifi gare ku ga abin da kun kai kure gare shi fi zalika yana yiwa uwar shi kawo shi ta yi boye amma dai ana ta dan wane ne domin matar shi ce ta haife shi to wannan babu laifi don ko abin nan ba ikon ku bane wannan irin waɗanda ake yadda ba a ɗauka akai gidan sarki a aji hmm. aka akan tashi a samu suna da sunan wannan sarki da ya rene su eh. to menene laifin su gani ko an faɗi cewa Allah wato a'a wannan bai kamata a ce musu ƴaƴan sarki ba sai dai a ce musu abin nan na gidan sarki ba san iyayensu ba san iyayensu eh? ba eh da saboda haka wato sai a ce abin nan dan uwan mu na addini amma ba daidai ne a ce sarki ya haye su ba samu suna da sunan wannan a baya halatta ko na gidan shamaki eh ko na gidan shamaki <laughs> eh, ana ta da gidan shamaki eh, kun gane ko walaysa alaikum junahun ma datum bi babu laifi gare ku ga abin da kun kai kuskure da shi fi zalika walakin aljinah amma inda laifi yake fi ma ta'ammada qulubukum abinda kun kai zuciyar ku sun kai da gangan bakunan ku sun ka fada fihi wa huwa ba'da nay bayan an hana sannan ka ci gaba kana ci dana to wannan shi Allah shi wa kana Allah gafura Allah ya zama mai gafara ga abin da ya zamo gabanin min kauli min kauli ko ma lima kana min kauli qawlikum duk abin da ya zo na magana ku kabla nahi gabanin a hana domin gabanin hali ba babu laifi ba a ca mutum yayi laifi sai sai an hana shi aw wa qadi hadain ba da ko kuma ya auku da kuskure bayan an hana rahiman kuma mai jin kai ne kun gare ku bi dalika ga wannan kun gane

wannan an san miji eh, amma dai ba al'adar musulunci ba ce amma musulunci bai kita ba ko eh? bai kita eh, ba kuma kuma ta za ce musulmi eh a'a wata abin abin gina ta ga ubanta sannan bayan kana a ce matar wani kaga ummahatul mu'minin abin zaujin nabi ake cewa ba ce Aisha Muhammad ba ya ya ya dan kanan ko ko dan wan da kace yana bacci eh. ah, game da jingina wanda da jingina ta da sunan mijin eh. to in suka rabu da wannan kuma ba a koma kuma ce wannan in sun karabu ta koma ga wani a ce dama tana ga ubanta yawa ne in ta bar mace zala ta koma mace zala ya shi kenan eh. ta koma wa biba yaya ya'yan wa to shi kenan abin nan a ce dan uwan wa ne musulmi akuna kuna ma da bashi me kuke rikici ba ku kokari ku gane ta kun abu bayan haka nan sannan ku tawo da wani abu jama'a saurara ci gaba wa min ha aila at-tawarus bil imani akwai daga cikin daga cikin al'adu wanda yake al'ada ku guda wato ku yi gadon juna ko ku yi rantsuwa bil imani da rantsuwoyi wato mutum ya samu abokinsa su yi rantsuwa wato soyayya har in ya mutu zai gadon sun dukiyarsa shi kuma in ya mutu zai gadon sun dukiyarsa bil aymani ne wa qad hasala zalika fi sadril islam wannan ya aku harkon musulunci wata wa rasul bil hijra sun kai gado da hijira wato wanda sun kai hijira tare ko in mutum ya yi hijira an ka gama shi da wani ba an sare ya zauna gidansa shi zan wato akwai wannan abuta wanda yake ana gadon juna aw bi ta'akhi ko ko asas abin zumunta tsakanin su kuma na Allahu zalika Allah ya hana wannan wa qala yace to ci gaba وأزواجه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أنت annabi ala bil mu'minin min anfusihim wato annabi wato cancanta da musulmi bisa ga kawunan su wato kowane musulmi wajibi ne ya so annabi fiye da yadda yake son kansa kima mm. da ahu ilai ga abin da ya kire su zuwa gare shi kun gane ko da mutuwa za ta same ka ga abin da annabi ya kire ka zuwa gare shi to in an ce a karkatar da kai sai dai mutuwa wada arhum anfusum ila khalaqin ila ila khilafi wato ran kana son ka tai ga wani abu amma annabi ya kire ka zuwa ga wani abu to ka tai ga na annabi mm. fa fil hadisi ya to cikin hadisi la yu'minu ahadukum dayan ku baya imani hatta yakuna hawahu tabi'an lima jitu bihi sai son zuciyarsa ya zan mai bi ga abin da zo da shi kun gane wadu wadu ummatin sannan matan annabi kuma wato uwayen mu'minnai ne saboda ka baya halatta a aure su kamar yadda mutum baya iya auren uwar shi fi hurmati nikahin ga haramcin auren su alaihim wato ga mu'minai tahriman mu'abbadan wannan haramci ne na har abada wani mumin bai iya auren matar annabi sallallahu alaihi wasallam illa fi ghairi zalika eh, illa fi ghairi zalika amma in ba ga aure ba to ba uwaye bane ba ka iya zama cikin ɗaki guda da su kuna ta hira kun gane ko eh, kuma in suna da ‘ya'ya kana iya auren su ba a cewa ai ya uwa ta ce kun gane wannan ko min an-nazari ilayhi na bai halatta a dora dibi zuwa gare shi ba zuwa gare su ba wala khalwati bihin ko a kadaita da su fa innahu haramun kama hu fi sa'iril ajnabiyyati haramun ne kamar ga sauran mata waɗanda yake yana yiwa mutum ya aure su wala yuqal li banatihi akhawatun lil mu'minin kuma ba ƴaƴan annabi ba a ce musu ƴan uwan mu'minnai kun gane eh? ko yan uwan yan uwan ƴaƴansa ba a cewa yan uwan mumin ne ba ka cewa Fatima in ukuti wa hadha min an-nizami wannan yana daga cikin tsari na musulunci wa ta'zimi ma azzama Allah kuma yadda girmamawa wanda Allah ya girmama kun gane ko wa ulul arhami sannan masu zumunta na kusanta makusanta baluhum aula bi balin sashi yahi ko yahi kusa da sashi fi kitabillahi cikin littafin Allah min almu'minina wal muhajirin da mu'minai da muhajirai wato kenan in mutum ya mutu a sa danginsa su gade shi ya fi a sa ƴan uwansa musulmi ko ko ƴan uwansa mu'minai su gade shi sannan kuma ƴan uwanka ma ba daidai suke ba ƴaƴa sun shi ƴan uwa ‘yan uwa sun fi ammomi, ammomi sun fi abin gashi da abin bisa ga tsarin da an kai. Sannan wannan ya shahi aikin farko? Ya shahi aikin farko duka. Domin aikin farko akwai aikin jahiliya ciki. Domin musulunci ya taho yana karantar da mutum mutane kaɗan kaɗan kamar ana gini. Kun ga bai yiwa a yi ɗaya rana duk a ce duk a bar kaza. Hmm. To ina ne? ina eh, fi kitab al da rantsoyi wal hijrati da hijra allazi kana awwal al-islam wanda yake ah, akwai shi warkon musulunci fa sai an ka sharhe shi wa hadhihi al-aya ta'kidun li ta hana haka na al-mutaqaddima nuduna wadda ta fara sauka wa huwa qawluhu wa qul al-arham balahum awlabi balin fi kitab allahi min al-mu'minin wal muhajirin kun gane ko illa an tabalu ila awliyakum ma'rufa wato babu laifi a yi dan a kyauta sun masa sunan ma'rufa kala illa an taf'alu ila kuma sai dai in kun aikata alheri zuwa ga abin nan yan uwanku bi wasiyatin kamar kana da wani dan uwa ko kuma kana da amni, ko wanda wanda yake kana son kai mai kyauta in ka mutu to nan kana yin wasiya bi ma tuhibbuna ko da abin da kuke so min sulusi amwalikum amma ita wasiyyan nan ka ta wuce ɗaya bisa uku na dukiyarku wannan fa ja'izun halal kana zalika fil kitab mas'ura wannan shahewar hukunci ko ko shahewar al'adu da mai da gado tsakanin dangi ya zan mas'uran rubuce fil kitab cikin littafin littafin lahul mahfuz ay makatuban rubuce wa urida bil kitab fil mawdi ayni allahul mahfuz ba cikin qur'ani da yake ba har cikin lahul mahfuz aka yi rubuce Wa wato al'ada ce ake son a gusar kadan kadan kun gane ko to sun bayyana ta'ala anna wad al ahkami amrun bi yadillahi jami'i shara'i samawiyya to ci gaba wa idha akhadna min an-nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa To zamanin jahiliya shugabanni suke yin doka, amma ga musulunci a'a. Sun mu bayyana ta'ala, Allah ya bayyana annan wada ne, yin abin nan dokoki amurin biyar dillahi, wato al'amari ne ga hannun Allah kawai fi jami'i shara'i samawiya ga dukan shari'o'i na sama. wato taurat injil wato kinan cikin eh, da yahudanci da nasaranci da musulunci duk dokokin da a cikin Allah ne ba mai iya canza su in dai an kuma gaskiya wa eh, masalahuna bil khamsati nan yayi misali da eh, annabawa biyar ni sharafihin don daraja su qala yace wadhkur ka ambata mina nabi na mita mithaqan lokacin da mun ka dauka daga annabawa mun ka dauki alkawalin su hina ukhriju min sulbi adam lokacin da an ka fidda su daga tsatson adam kazzar kamar kwari jam'u zarratin wa asgarun nan da wata, kamar abin nan tururuwa ya wadda ta karama domin an hidda mutane duk daga waɗanda za a yi cikin duniya duka daga ban adam aka ɗauki alkawali gare su za su bi shari'a Allah kun gane ko an karɓi kuma alkawali daga annabawa wa minka wa min nuhin sannan kuma mun ka karɓi alkawali daga gare ka na cewa sai abin da mun ka ce shi ɗaya za ka yi wa min nuhin haka nan nuhu mun ka dauki wannan alkawali gare shi ba zai sa nashi hukunci kunce bare mutanansa wa ibrahim shi ma musa mun eh, ibrahim mun mai wannan alkawali haka nan musa haka nan isa ibn maryam kun ga an ka ce isa dan maryam ba a ce isa ɗaya ba kamar yadda an ka ce ibrahim ɗaya don a nuna ba dan allah bane dan uwarsa ne kawai eh, amma allah ya halitta shi kun gane ko bi an ya abudullah wato kowannen su kowannen ku annabawa an yi muku alkawali Allah ya ɗauki alkawari ku bauta masa shi kaɗai wa ya ila ibadati ko wannan kuma kuma shi kira zuwa ga bauta ma Allah ɗai wa zakar hamsata wa zakar hamsata min adafi al-khas al bayan ya ce mun ɗauki alkawali daga annabawa sannan mun ka karɓa daga gare ka da Nuhu da Ibrahim da Musa su ba su cikin wadancan annabawa na farko suna ciki kamar nau'in girmamawa ne kamar a ce girmama mutane ka girmama ali da khalid suna cikin mutane ko wa taqdimu nuhin littarihi an gabatar da nuhu dan tarihi amma gabatar da annabi fa don girmamawa sai an kace wa minka wa min nuhin ashe kenan da an ka gabatar da annabi don a nuna ya nuhu daraja amma da an ka gabatar da nuhu akan ibrahim don tarihi ne sai da Nuhu ya taho sannan Ibrahim ya taho sannan Musa ya taho sannan Isa ya taho kun gane ko wa eh su da ulul azmi wa akhadna minhum mithaqan galiza mun ka dauka da gare su mithaqan galiza alkawali mai kauri shadidan mai tsanani bil wafa'i bima hamalu sun kace za su dauki za su cika alkawali ga da sun ka dauka wa huwa al-iman billahi shine imani da Allah ta'ala ثم أخذنا الميثاق بايا هكذا منك أو alkawalin nan kuma. ليسأل الصادقين وأعدت للكافرين عذابا أليما ليسأل ألا يا أمشي ونا الكوالي دون يتنبئي الصادقين ما masu gaskiya an sadiqin da gaskiya su fi tabligi risala wato da an ka dauki wannan alkawari kuma ranar lahira Allah zai tambayi annabawa kun yi da manzancin da nice kun gane ko ce eh mun iya ba tabkita lil kafirin da sana a tambaye kuma kafirai a ce an isuwa muku manzanci mu'minai su ce eh an isuwa muna kafirai su ce a'a ba kawo muna ba ko ko sun shiru su kasa magana wa adda ta'ala Allah ya tattalin azaban alima azaba mai tsanani ga kafirai ai mulima summa tafa to ko mu aje nan domin in mun kama wannan kuma eh, eh, ga ga wani abu nan ta cikin karanta wannan sura komai tana karanta akwai tambayoyi أعوذ بالله to bismillahir rahmanir rahim wala ma bayyana ta'ala anna wada al ahkam inna ma huwa bi yadihi wato lokacin da Allah ya bayyana tun daga suwarkon sura har zakkuwa nan cewa wato uh, uh, azawar hukunce hukunce ga hannun Allah kawai yake hasal mu'minina ala tibaiha nan ya kwadaitar da mu'minai ga bin waɗannan dokoki wa ta'ati rasuli da yin da'a ga manzon Allah bin abin da yace bi tazkirihim da tunatar da su ma an ama bihi alaihim min al min al wa ta yaya Allah ke falkar da mu na cewa mu bi waɗannan dokoki kuma mu bi manzon Allah domin wata ni'ima da yayi muna wanda yake zai ambace ta za an wuji Eh, lima ko lamma arad al kuffar istisalam lokacin da kafirai sun kai niyyar tumbuke su fil madina cikin madina wato musulmi suna cikin madina su yan kadan shikenan kafirai sun kai gayya daga ko ina don a tawa tumbuke su a huta to ga yadda Allah ya yi musu eh, shine wato kenan eh, rikicin duniya ya yi muku tun farko to shine ya ce ya ga yadda ya yi muku tun farko Um, shi ne ce ya ayu hallazina aman kuwatil kuffari wa kasarin tare da ƙarhin kafirai da kuma yawansu amma duk da aka tsare ku yaushe in ja'arkum junudun lokacin da rundunonin yaƙi sun ka zo muku min kufa da kafirai mutahazzibuna wata kungiya kungiya wa kanu isnai ashara alfan min quraishin wato abin nan su masu mayaka din wato dubu goma sha biyu daga quraishawa daga tsafan kuma yahudawa na madina sun ka taru wannan nadir وكان المسلمون في هذه الواقعة ثلاثة آلاف الحالي مسلمي قوانا ياكي دبو أكو كوي أكو رأي دبو قوم شابيو دقا قوة قبيلة نلا رباوة أنك تهوى أتم أتيس مهوتا كن غانيكم توقع سنان تغيب ayyama hafar handak wato lokacin da anka gina an ka haƙa ranar birni to waɗannan lokacin da wannan yaƙi ya taho duk an kewaye madina ko ina ana shirin babu abin da za a yi ille a shiga a tumbuke su to sai musulmi wato annabi ya shawara da su kamar yadda zai zo in mun fi in mun zauna cikin madina Allah zai tsare mu nan eh, in kun ka ce mu hita mu hita sai suka ce a'a wato in an fita ba oh, an fita ba wancan na badar bane wato sai Salmanul Farisi shi ya kawo shawara na cewa a haƙa ramin birni inda yake zai haɗa wani dutse da sala, wanda yake nan ɗaya ne doki kai iya shiga madina kun fahimta ko amma sauran abin sauran jahohi duka dawaki ba su iya shiga don wata ƙasa wadda yake akwai duwatsu baƙaƙe kuma doki bai iya shiga ko mutum bai iya shiga da abin da tafiya to shine yace ranar da an ka haƙa handak fa arsalna alaihim rihan mun ka aika iska akan su su sojojin ko ko su rundunar wa hiya rihu saba allati nahaba min ash shariq ko nahabat allati nahaba min ash shariq wato iskan saba wanda ya taso daga gabas wa kana barizat nahaban ne ba nahaba ba eh, eh a dai ku bashi tahubbu ne allati tahubbu ku bashi ko ba shi tahubbu tahubbu min na mashriq wanda yake tana tashi daga gabas wa kana tan shadida jiddan eh wannan iska mai tsanani ne kwarai mai tsananin sanyi hatta qala al-khiyamu hatta cire abin nan tantunan su wara markum bil hijarati ta dore jifa su da duwatsu wal hasad tsakkuwa wasafat at-turaba fi wujuhin tawatsa abin nan turbaya cikin fuskokin su wa ma hadha lam tatajawuzhum amma duk da haka kuma iskan nan ta tsaya inda suke kawai Ba ta wuce ta samu sauran mutanen Madina ba wajunudan lam taraha da wasu wurin dunoni waɗanda yake buku gansu ba wata waɗanda yake ya abin alarihin wal junud min al mala'ika wata wasu mala'iku kuma an ka aiko don su taimaki musulmi wa kanu alfan su mala'iku dubu ne ba, wa ba ma با وانما uba fi في قلوب ahbar sun jefa tsoro kawai cikin zukatan waɗannan ƙungiyoyi da nazo wa kana Allahu ma ta'maluna basira Allah ya zan mai gani ga abin da kuke aikatawa wato min khabril handaq na haƙar wannan rame wa min wa bil ya'i min tahzibil mushrikin kuma Allah ya san abin da ah, yake suke aikatawa na rushewar abin nan kafirai basirin ko mai gani يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم أنجارا

to ga gashi dai za a faɗa mana yadda yaƙoƙan sun ka auku da yadda Allah ya tsare musulmi a ukun lokacin da su waɗannan rundunoni suka zo muku min fawqikum kuma min asfali minkum sama da ku da ƙasa da gare ku domin wato kowace jaha jihar gabas wato wajen gabas din Madina da yamma min a wadi daga saman rafi wa asfalihi da ƙasan samin mashriqi wal maghrib gabas da yamma wa in al absar kuma lokacin da wato idanu sun ka karkata ai mala an kulli shay'in ila aduwiha idanun mutane wato musulmi idanu sun karkata ba su dibin kowa sai makiyansu din kulli janibi ko wani gefe wato sun shirgitar da su wa tazunnuna billahi dhununa kuna wa Allah zace zace wato shin ko za a taimake mu ko za a halaka mu gaba ɗaya ba mu sani ba kun gane ko bi izbatil alif eh, alif izaki wa qafan la waslan wannan alif ya saba ma ka'ida ta ta larabci eh, domin abin in an samu kalma al to ba za a samu ta wannan alif ba wa tazunnuna billahi dhunun amma sai an kace ce azzununa ga alif tan na tanwini ga wannan to wannan alif idlaki ne don kawafi su biyan da cikin qur'ani kun gane ko wa fi qira'atin bi izbatiha waslan wa qahwan wasu da qira'a ko sun abin nan wata zunnuna billahi zununa ko an yi waqafi ko in ba yi waqafi wata zunnuna billahi zununa hunalika wato za a tabbatar da shi to sannan wa kadhalika fi qawlihi atanar rasula yana nan tafe fa adalluna sabila guda kuma sai cikin abin nan cikin abin nan hal ata alal insani هنالك ابتلي المؤمنون to hunalika abtul mu'minin wato can lokacin da waɗannan ahzabu sun ka tattara waɗanda lokacin waɗannan ƙungiyoyi suka tattara to nan ne ho an ka jarrabe musulmi ay uktubiru an ka jarrabe su liyatabayyana al-mukhlis min ghairi don a gane mai imanin ƙwarai da wanda baya da imanin ƙwarai. wa zulzulu zulzalan shadida an ka motsa su motsi mai tsanani min shiddatil fasad tsananin tsoro ko ina an kewaye su a tumbuke su a huta wala mai saddal khawfu tamayyaza al munafiquna ila halin lokacin da tsoro yayi tsanani shikenan sai munafikai suka fita suka babbanta to qala ta'ala sai Allah ce don ya bayyana su wa to ga shi nan da abu ya tsanani wa kurka ambata ilya qul munafiqun lokacin da munafiqai na Madina ke cewa wallazina fi qulubihim maradun da wanda yake akwai rauni imani cikin zukatansu cikin wato aqida su bata yi karfi ba sai sun kace ma wa'adana Allah wa rasulu illa gurra Allah da manzonsa ba su yi muna alkawalin komai ba sai rubi wato sun kawo mu nan a taro a kashe mu yurwa wato an ruwaito anna mutabun bashir qala wato mutabun bashir ya ce ya iduna Muhammadu bi fatin Farisa wa Rum domin wata lokacin da ake haƙar birni a haƙar abin ramin handak din nan wata wasu domin ana ba da zira'i goma zira'i arba'in ga mutum goma to wasu sai suka kai ga wani dutse suka kasa fasashi. sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga da dundurusu don ya shi ɗai sai ya ɗauka ya buga sai abin nan an kai walƙiya wato abin nan wuta ta tashi ya yi kabbara sannan ya koma bugawa ya kabbara ya koma bugawa wuta na abin ya kakkarya shi sannan bayan haka nan ya fito don a ci gaba da aiki ya ce bugawa farko ya ga mun ci abin nan rumawa ta biyu mun ci farisa ta uku mun ci abin nan masar to shi kenan waɗannan ga yaƙi ya taho an kewaye mu ko ina to sai wannan abin nan mutum sai ya ce Muhammadu na cewa mun ci farisa za mu ci farisa za mu ci rumawa yana muna bishara na cewa za mu ci waɗannan wa ahaduna la yaqdiru an yatabarraza farqan ga ko ɗayan mu ba iya hita ma kashi waje ba iya zuwa bayan gida yau kashi kaufan don tsoro ma hada illa wa gururin wannan ba komai bane ille wa'adin rudi ne kawai rudin mu ne yake yi kun gane Allah sauƙaƙe wannan sun halaka ke na masu yin wannan magana eh sun halaka to ci gaba لنا فريق منهم النبي kuma aka ambata wa iz qalat ta'ifatan kuma lokacin da wata jama'a ta ce minhu daga cikin munafiqai ya ahla yasir bala muqam lakum farju ya ku mutanen yasir ba ku da matsaya nan ku koma gida wato yasir ita ce kasan madina lam tusrab lil alamiya ba ta yasribin ya ko ya ahla yasribin sai yasriba wazn wazn fi'li sun bi ismi rajulin min al-amalika wani sun abin nan kakansu na farko daga cikin larabawan farko su ake ma amalika shine da suna ya tirba kana nazala fi qadimin zamani ya sauka nan zamani mai tsawo saboda haka kasar ta dauki sunan shi wakila ya tirba ismun li nafsil madina wato garin wa qanna annabi sallallahu alaihi wasallam an tusamma bi hadha al annabi ya hana ayi mata suna wannan ya sirba lima fihi min at-tasrib domin abin a cikin zargi wa taqri'i zargi wa tawbih wa zakaruha bi hadha al-ism mukhalifatan lin-nabi yanzu wato an mai an mashe ta Madina da musulunci ya taho to yanzu da halin munafici ya taho ga yaki ya to suka ce ya wancan suna sun ka koma ga sunansu wannan shi yasa masu cewa 20 ya da kyau ga suke cewa domin ana cewa bi yasriba nurun lin nubuwati la yakhbu to kun ga yasriba tsohon suna ne na jahiliya idan ka ce akwai wani haske can wanda ba shi bicewa kamar ka ce to don yana annabi ya tafi kun gane ko eh, eh, ba abin idan mutum ya mai da abin maimakon ya ce madina ya ce yasriba kamar ya koma cikin munafikai kenan bai san wannan suna na madina ko ko dai ba kun ga da ya ce bi ɗaya bata nurin lin nubuwati la yakhbu wannan da da kyau kun fahimta ko ah, me ake da tarihin da an kace a bari ba ka cewa abin nan ya ba ta koma madina to yanzu shi mai ya yi ba mu iya daukan ajamanci ne ko tawili eh to abin nan ah, ko ajamanci ne an yi ba daidai ba daidai ne a ci gaba a'a wato akwai wasu da kyau akwai wasu abin nan ba wai ba mugun mutum bane ba ya yi da abin nan ba ba ya yi da mugun nufi ba sai dai kullum ran da na auku kawai mai najeriya ga tsamana sai dai in shi bai fahimci alqur'ani ba domin tun da qur'ani ya ambaci ya sadi ga wurin zargin wasu mutane to shi ma ina tsammanin neman larabcin da ya dauko wannan kalima yi amfani da ita wato abin nan in ka san fahimta komai yana da wuya cikin duniya eh, kaga ganin yake in ya ambaci wannan suna kamar ya ɗauko tarihi yau eh, eh. to fa zakaruha bi hadha al-ibn sai sun ka ambaci a Madina da sunan wannan suna mukhalifatan lin nabi don saba ma annabi sallallahu alaihi wasallama wa adalu anhu ila al-ism alladhi kanat eh, tud'a bi sai suka koma zuwa ga suna wanda ake mata da shi kadiman tun zamanin farko ma'ana hayhi anhu ko da yake annabi ya hana wa hatimali qubihi eh, bi istiqaqihi min min sarbi domin wato abin asalin sunan daga sarbu ne allazi huwa al-lawmu zargi wa ta'lif kun ga bai dace ba kenan da sai suka ce ya ku mutanen yasriba la kama lakum wato ba ku da tsayi a nan yau wato abin nan ku hita farji uku koma ila manazilikum zuwa gidajen ku wannan yaki ba mu ba mu shiga wato min madinati wa kanu kharaju ma annabi tun harko sun hito tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ila sal'in zuwa ga sal sal shine dutse wannan na yamma da madina hanya zuwa university jabalun kharijil madina lil kitab wato sun hito wani dutse ne wajen madina daga yamma sun hito likital don yaki amma yanzu da sun kaga wannan abu ya kewayo sai ka ce kai mutane ya ku koma gida wa'adin da Muhammadu ke muna ba na gaskiya bane wa zan fariqu minhum an-nabiy wasu jama'a wasu jama'a daga cikin su suna neman izini ga annabi fi ruju ga koma su ba su bayyana aidi ba amma suna cewa muna son kai muna izini mu koma gida yaquluna suna cewa inna buyutana auratun, wato gidajen mu sake suke ya manzo Allah a bari mu koma gida mu rufe ai gairu hasina ba tsararru bane yukusha alaiha ana tsoro kada a fada muna kun gane ko qala ta'ala Allah ce ma hiya bi aura wato wannan uzuri ɗaya ne suke nema amma ba ba sake suke ba in na illa firara ba su nihin komi da wannan neman izini illa firara face gudu daga yaki kawai to ci gaba walau da sala alaihi min qadariya da an shigo musu wato da an shige madina akan su min qadariya da wasu sasanninta sun masu ilifitin sannan an ka tambaye su fitina wato su yi ridda la'atauha ko la'atauha da sun zo mariddan nan wata ba wai sun koma ne don gidajen su na sake ba da an yi sa'a an samu wasu hanyoyi daga can gehe an ka shigo wato kafirai suka shigo suka ce ku kafirta mu zauna tare da ku mu tsare ku to da sun zo mai da sun kafirta amma ta su biya sannan ko in har haka ya auku sun ka kafirta din to ba za su koma zama cikin madina ba illa wa ma bi hada ba su koma zama ciki ba illa yasiran sai kadan ai zamanin kalilan domin Allah zai ba da nasara ga musulmi a tawa iske su a kore su summa inna ma atal fitnata sannan wanda ya zo ma fitina wa dakhala wa dakhala nasru ya shigar da kansa cikin fitinan nan to ku za ta halakar da shi wala yantaziruna illa qalin ba za su jira komai ba sai kada domin in sun shigar da kan su fitina bayan kana musulmi sun ka samu nasara an ka kore kafirai ya an ka koma su miyan matsayin su sun sa kansu cikin fitina kenan da har sun shiga to shi gaba wala kalkanu wala da su dai waɗannan munafikai wala kad kanu ahadullah da sun zan sun wa Allah alkawali min qablu gabanin wannan yaki yazo sun yi rantsuwa na cewa abin nan in yaki yazo ba za su gudu ba la lunar al adbar wato ba za su gudu ba za su bada baya ba wa kana abdullahi mas'ula alhali ko alkawalin da mutum yawa Allah alkawalin nan mas'ula abin tambaya ne an alfa'ili za a tambaye mutum ya cika alkawalin nan ko bai cika ba to gashi sun gudu ko kuma suna neman gudu kullun yanfa afu ni gara إن وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل كتي مسو لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت wato ka ce musu har in kun gudu daga mutuwa ko kuma kun ka gudu daga kashi gudun nan baya amfanin ku da komi wa idan har in kun gudu la tamatta'una ba za ku ji daɗi ba cikin duniya bayan gudun nan naku illa qalila sai kaɗan baki ta ajalin sauran ajalin ku mutu saboda haka ashe mutum ya mutu ya gudu daga mutuwa zuwa ga mutuwa ya fada wuta ƙara shi tsaya ga mutuwa farko wanda zai shiga aljanna eh, qul man dhal bi yasmuku qul man dhal ladhi ya'zimukum min Allah in arada bikum an arada bikum ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قل كتير من ذا الذي يسبقكم وانين ذي تأريكم من الله daga Allah in arada bikum an in yayin niyyar halaka ku in yayi niyyar wani cuta ya same ku wane ne zai tsare ku aw arada bikum rahama ko in Allah ya nihin samu wata rahama gare ku abin nan ku ci nasara ku zan manyan mutane wane ne zai hana ku wala yajidun lahu min dunillahi waliyan su masu gudu ba su iya samun wani mai masoyi wanda zai wanda zai tunkuɗe musu cuta daga azabar Allah wala nasiran ko wani mai agaji ya dafa dora an wanda zai tunkuɗe wa cuta daga gare su in har Allah ne kawo shi to qarya alamullahu هذه علم الله المعوذين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يردون البأس إلا قليلا قد يعلم الله المعوقين كما الله ياسن وسما سحنا ومنكم دغريكو والقائلين الاخوان masu cewa ga ƴan uwansu halumma ilaina masu cewa mu mun zaman mu gida ga yasuwa ne kada ku yi ta fata da Muhammad ku taho ku yi zaman ku to waɗannan masu hana ƴan uwansu fita suna cewa a mu a zauna tare da su wato Allah ya san su wala ya tuna albasa ba su zuwa wurin yaƙi illa kalilan sai kaɗan an wasu mata suna fita don su nuna kamar suna tare da musulmi su komo sannan kuma suna ƙoƙarin su hana mutane zuwa suna cewa ku ku zauna tare da mu kada a kashe ku can Allah ya san su ci gaba فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون الذي يغشي عليه من الموت فإذا ذهب بأرض ند إلى حداد حنان على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يزيد to ashe ashihatan alaikum kuma su waɗannan munafikai masu waɗannan halaye dai ga su masu rowa ne gare ku bil mu'awana shi ba su son taimako jam'u shahihin wato mai rowa wa huwa al bakhil mansubun ala dhanni wanda yake ashe ashihatan wato kenan Allah la'ane su masu rowa wato gare ku aw halan wa qara ibnu abi eh, abi eh, abla eh, ashihatun بالرب على أنه خبر لمتواتر هم أشحة كما سروا عليه قريبكم بالمؤونة باس باكو تيمكو فإذا جاء الخوف كما إن أروا يزو رأيتهم ينظرون إليك ذاك قامس سنة ديبي زوا قريكا تدور عينهم إذا نسنا جيوا ياوا kallabi gusha alaihi min al-maut kamar wanda yake ana ruhe abin nan ana mar da shi don tsoron mutuwa wato kullum in yaki ya zo to za ka ga idanunsu turu-turu suna dibin kawai ka jawo musu fitina kamar wanda yake mutuwa ta zo gare shi fa idza dhahaba al-hawfu in kuma wato tsoro ya tafi wa hizat al-ganaib an ka samu ganimomi salaqukum bi alsanatin hidayan sai su dora cutar da ku da harsa masu kaifi sai su dora zage zage su dora cewa wani yayi tsoro wa da yayi kaza su dora ruhi aibin su kenan sai yi ta zage musulmin kwarai kun fahimta ko a ulaika lam yu'minu waɗannan ko da suke cikin musulmi sun nuna musulmi ne to ba su imani ba ba su yi imani ba hakikatan eh, ashahata Allah khairu wato suna masu rowa ga alkhairi ba su wajen gani masu ce tila sai a basu da yawa su ai su ne shugabanni ulaika lam yu'minu wadanda adda wannan hali to ba su yi imani ba hakikatan ko da yake sun bayyana cikin musulmi fa batallahu amalan don haka Allah ya bata ayyukansu na kwarewar da sun kai wa kana zalika ala Allah yasira kalmar shahada da sun kai da sauran ayyuka waɗanda sun kai sallar da sun kai tare duk Allah ya bata Ah, domin ah, sharaɗin karɓa aikin ibadan mutum sai in imaninsa ya yi kyawu wa kana zalika ala Allah yasira kuma ɓata aikin nan nasu wato abu ne mai sauƙi ga Allah Allah sauƙaƙe to ci gaba يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي العذاب يردون يسألون بالأعراب يسألون عن أنبائهم ولو كانوا بكم ما قاتلوه إلا قليلا to ya sabu na azaba nan ya sabu suna tsammanin wato bayan da anka kore wata waɗancan ƙungiyoyi iska ya kore su su kuma sun koma cikin madina suna ta jin tsoro suna zaton wato waɗannan ƙungiyoyi na kafirai lam yadhabu sahiba ila makkata li shiddati jubnihim da tsananin tsoron su wa khawfin minhu suna tsoron su wa iyatil ahzabu kuma da an kaddara wato waɗannan ƙungiyoyi na yaƙi sun komo duna law annahum baduna fil arab sai su tsora gurin da dai sun zan kauye sun zan can cikin ƙauye tare da kauyawa ka inuna fil badi sun zan can ƙauye yas'aluna nan bai kun daga can suna tambaya ya labari yake a Madina an kakkashe su koko suna nan kun fahimta ko ya yakin al'alabarin su yake tare da ya yakin al'alabarin ku yake tare da rai walau kanu fikum hmm? su waɗannan mutane da ake ba labari ko da su ba kare ba hmm. suna nan cikin musulmi ko ko an hidda su cikin musulmi suna nan cikin musulmi suna nan cikin musulmi amma kuma ana nuna musulmi ko da kuke tare ba ƴan uwanku bane saboda haka wato munafiki ya fi cutar da wato munafikin musulmi ya fi cutar da musulmi bisa ga kafirin da bai shigo cikin musulunci ba don shi ana tare da shi ya san komi in hmm. walau kanu fikum da sun zan cikin ku ko da sun hito sun zauna tare da ku ma qatalu da yi yaki ba illa qalilan sai kadan don riya kawai wa khawfan min at-ta'yir don kuma ka a ce sun tsoro amma ba tare na gaskiya suke da ku ba to ci gaba لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. To, هذه حال المنافقين، wannan shine halin munafikai fi gazwatul handaq ko kamar yadda an ka ambata sun ma ta ta'ala bil irshadatil qayyima bayan haka nan ga wani abin eh, eh, muhimman maganganu masu shiryarwa an taho da su lil wa masu shiryarwa ga mu'minnai wasana ilahum da yabo gare su ma qamu bi don abinda sun ka tsayi da shi ya dil gazata ga wannan yaki fa qala yace wato waɗanda an nan kwarai da sun ka tsayi sun kai tsaye da ganin ga halaka ta taho musu ko ina to ga yabon da an gare su laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun ku musulmin kwarai lalle kuna da abin koyi abin nan ga manzon Allah kuna da abin koyi ga manzon Allah abin koyin nan hasanatun wanda mai kyau koyo mai kyawo ita ta da'un bi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a fil kitali ga yaki wal sabata da tabbata fi mawdinihi ga wurin yaki kama bazala nafsuhu li nasri dinillah kama shi yadda annabi ya ya bada kansa don taimakon addini kuma kun bayar kun yi taimako ko wato kun yi koyi da shi fi khuruji ga fitashi illa khandaq wa ayla yawma uhud haka na ranar uhud da ya hito kun hito wa qad shujja an rotsar da fuskar shiran nan wa ta'udu wa kusira rubaiyatu an karya haƙoransa da takobi wa qutila an ka kashe annin sa hamza wato babban sa hamza wa ja'a batanuhu sannan ya yunwa ga cikin sa wa lam yakun illa sabiran mutasiban duk da haka ba abin da ya nuna face ya bayyana yana mai hankuri yana mai gode ma Allah yana abin neman lada daga ubangiji wa shakiran radiyan ya zama mai godiya mai yarda da abin da Allah ya hukunta masa kuma kun zan haka nan kenan kun yi koyi da shi amma ba dukan ku ba yayi koyi da manzon Allah liman kana jilla amma wanda ya zan yana fata abin yana fatan lada ubangiji shi ya koyi da manzon Allah wa yakhafu yawm al-akhir kuma yana tsoron ranar lahira wa zakara Allah kuma ya tuna Allah da yawa shi ne ke adda koyi ga manzon Allah ga waɗannan abubuwa bi khilafi man laysa kadhalika amma wanda ba haka ba munafiki ne bai ciki kun gane ko wala ma ra'al mu'minun al-ahzab wala ma ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum to wala mara ra'al mu'minun lokacin da su mu'minan kware suka ga waɗannan kungiyoyi na kafirai sun taho sun kewaye su maimakon su ji tsoro kalu sai suka ce ha za ma wa adana wa rasulu wannan shine abin da Allah ya muna alkawali da manzonsa za a tawo a girgiza mu har a ga musulmin kwarai wato wannan jarrabawa ce kuma Allah zai ba mu taimako wa sadaqa Allahu wa rasulu Allah yayi gaskiya manzonsa ya gaskiya ga su sun zo ga alkawalin da sun kai muna wa ma zadahum illa imanan wa taslima wannan zakwa kungiyoyin nan gaba ɗai bai ƙara musu komai ba illa imanan fa sai imani du'a dillahi da alkawalin Allah wa tasliman li amri kuma da miƙa wuya ga al'amarin duk wannan tsoro ƙara musu ƙarfi yayi dama an gaya mana zai zo don duk wanda yace zai yi musulunci kamar yadda Allah ya ce to musiba za ta same shi to gashi wa minal mu'minina اتقوا ما ne الله عليه فمنهم da kuma daga cikin mu'minai akwai wasu mazaje sun gaskata ma Allah abinda sun kai masa alkawali min sabat na cewa ba za su gudu ba ma annabi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi ba su gudun ba fa minhum man na nahabu akwai wanda yake ya biya bukatar shi wato kenan ya mutu ai ta ya mutu wa qatala asalin nahabu abin nan eh, alkawali wato alkawalin shi ya zartar da shi wato ya mutu wa qutila an kashe shi lillahi don dauka kaurin ka dauka kalmar ubangiji kamar yadda an kashe Hamza eh, ga Uhud wa minhum man yantadi daga cikin su akwai wanda yake yana nan yana jira eh, da rai wa ma baddalu tabdila ba su musanya ba musanyawa fil adi ga alkawalin da sun kai wa kun bi khilafi al munafiqin wadanna sun saba man munafiqai su abinda sun kai alkawali suna na akan sa ba su canza ba ثم تقدم سياقه فقال ليجزي الله الصابرين بغيظهم ويعذب المنافقين أو يتوب عليهم إن الله رحيما to yace wa qajami'u zalika duk waɗannan abubuwa halin munafikai da halin muminai ga wannan yaƙi na ahzab ya auku don me ya jazi Allahu sadiqina bi don Allah ya saka ma waɗanda sun kai gaskiya saboda gaskiyar da sun kai wa yu'adhibul munafiqina in sha kuma yayi azaba ga munafikai in ya so bi an kuma ala nifaqin ya kashe su akan munafikin su shiga wuta aw ya tuba alaihim ko ya karbi tubar su wato abin nan ya sa su tuba ya karbi tubar su inna allah kana gafuran allah ya zama mai gafara liman tabu ga wanda ya mutu rahima ga wanda ya tuba rahiman bihi mai jin kai gare shi kun ga wanda ya imanin kwarai ya tsaya shi wannan yanke ba ce in Allah ya so ya sace aljanna ko ko ya ridda ba an kace wannan zai mai suka bukun kwarai sai dai wanda ya karkace shine an karba biyu akwai wanda Allah kuma ya komo ga rahama ya bashi rahama ya ya tuba ya komo akwai wanda yake Allah ya so ya halaka hmm, Allah ya sauƙaƙe wato kun ga kenan ah, rahama ga ubangiji sifa ce zatiyya wato ta zatin sace ce ba ta rabuwa da shi ah, amma azaba sifa ce ardiya tana aukuwa ta hita to ci gaba wa radallahu alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khayra wa kafa Allahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan 'azizan ورد الله الذين كفروا الله يمير دا ودان سونكا كافر تا قنجيوين بيغا يزهم lam yanalu khairan ba samu wani alkhairin da sun kata wani ma ba ai muradahum min az-zafar bil mu'min ba sun tawo don su tumbuke musulmi ba to sai ya zan wato an iska ya taho ya kore su har ma wato lokacin da iska ke kore su cikin cikin dare ga tsananin sanyi annabi sallallahu alaihi wasallama yace ma sahabbai bayan yana sallah da dare wane ne zai tafi ya gano muna abin da suke yi ba wanda ya tada kai har ya ce huzai fatim da limani ba ya nan to ya ce tilas na yi magana tun da annabi ya ambaci sunana sai ya ce gani ya ce ba ka zuwa ka gano muna ya ce zan tafi ya ta ya ce to in ka tafi kada ka taba kowa ya tashi ya tafi yana yawo cikin su yana ganin yadda ana iska ya dauki tukanen su ya birkice a cire tanti kayan su duk ala ya mutse suka tashi kowa na kokari ya rike kamar makahi kamar kungiyar makahi wato a daure zanna da juna kada kada a wace Abu ne ya ci gaba yana abin yana gudu ya tafi wato yayi yana ganin su su ba su ganin shi bayan haka nan ya tawaye ba annabi labari ya ce ga halin da ni iske su ciki kun gane ko wato kun ga Allah ya yi wannan yaki da kansa bai bar mu'minai ma su yi ba wa kafallahu al alqital Allah ya isamma mu'minai yaki birrihi da iska wal mala'ikat da mala'iku mala'iku na samu tsoro iska na tumbuke su wa kana Allahu Allah ya zama mai karfi ala ijadi ma yuridu zartar da abin da yake so azizan ko mabuwayi galiban ala mai rinjaya akan al'amarinsa wa na ladina zaharu